نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawowa da mu kan karatunmu na muwatta imam malikin wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idan ba manta ba har yanzu dai mun shi muna cikin kitabu sala a cikin kitabu salati muna cikin babi na biyu babun nida'i fi safari wa ala ghairi wudu'in muna ciki ko shi za mu tashi kai haka ne babu nida ifi safari wa ala ghairi wudu'in ana kiran sallah idan an yi tafiya kana matafi kana kiran sallah e kana yi mun samu hadisin da ya gabata hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma ba ga haka nan malam sai kai dan gargadu wasu asar hadisai marfu'a ya tabbata ga Abu Sa'id al-Khudri amma kuma ga wasu asar da anka samu ga wasu ɗaiɗaikun sahabbai da tabi'ina wanda kan nuna cewa dai wannan sunna ce muttaba ana yin ta ko ba haka ba sannan ana iya kiran sallah ko babu arwalla eh ana iyawa to kuma duk da dai malam bai kawo mana hadisi karara ba amma dai sai an yi tankaɗe da riga a cikin fiqh hadis sai a fahimci cewa ashe ana kiran sallah babu arwalla kila an fahimta ala kulli dai halin ga hadisan مالك حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال وأنا حديثي duk da dai zahiri baka san hujja a cikin nan ba ko ku sai ga mi'a alaka ce munasaba ce da barin ta ce wannan kadiyar ta faru ne lokacin da aka yi tafiya shi a kadiyar to da malam bai gargado muna ita ba mu kissa inda ta faru ba amma in ka bincika za ka gane cewa ta faru ne tafiya ne hadisin dai kamar gashi nan dai daga yahya yace daga malik daga malamin sa shi ko nafi maula abdullahi bin umara daga uban gidansa kuma malamin sa yace anna abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara malamin sa kuma uban gidansa babban sahabi dan sahabi azzana bis salati wata rana yayi kiran sallah a wajen wata tafiya yayi kiran sallah fi lailatin a wani dare zati barjin wa rihin dare an tashi da sanyi kuma ga iska cikin irin daren nan na hunturu mutum da kire ka walla. to sai aka yi fito sai ya kiran sallah amma da ya kiran sallah fa qala sai ya ce bayan ya gama kiran sallah a wurin sai ya ce ala sallu fil rihal ku saurara kowa ya tsaya cikin bukka ce ya sallah kowa ya tsaya cikin tanti ne inda yake ya sallah ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal to maqal ya faɗi haka ka a ce wata bid'a ta ya sabo ya kwaso daban sabuwa kirkiro sai ya ce a inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al annabi da kai ya kasance yana umurnin wanda ya kiran sallah na umurnin ladan idza kana lailatun baridatun zatu maɓarin idan dare mai sanyi ma'abuciya ruwa tawakana idan tawakana annabi na bada da umarni ya kuli ya ce shi mai kiran sallah ala sallu fil rihal annabi ka bada wannan wannan ya nuna ko tafiya ko ba tafiya ba ko ba haka ba idan irin hadda irin shi ga tamu mu mun san da aka mu da a ciki ko ba haka ba an ka kwana ruwa tun karhe tun eh, cikin dare da ruwan nan da aka tashi wajen karhe uku ko hudu a zabgar ruwa to ni na san dai malam liman masallacin ga bai samu subahin taran nan masallacin ga ko ba haka ba ehe sai kai shar shar inda kake duk gewayen masallacin ga cike ke da ruwa kaga idan yanzu akwai cutarwa ya halatta kai sallar ka gida kana ji kirkiri ladan yana hayya ala salati hayya ala falahi kai zaman ka gida ya halatta eh in ma inda ba a san haka ba liman ko ladan yana ya cato jama'a tunda dai ruwan ba su dauke ba ga lasfika a faɗa mutane da Allah to ko dai wa duk kowa ya sauka maka ne ya sallace can gida ku da a cikin masallaci to kukan sai ku kokari ku tsaya da jam'i, an fahimta ba da can kai masallaci ba kai sallaka kai kadai ala sallu fil rihal wannan sunna ce Imam Ahmad ya dauke ta a cikin mazhabarsa a duk lokacin da aka tashi da ruwa ana ruwa babu kakkatawa ka kowa ya hito kala da amma kai kokari ka hito kai kiran sallah in kai kiran sallah sai ka kara da cewa to kowa ya sallah gida ko ba haka ba to wannan kenan abin da nace mal alaka babin nan ko wannan hadisi da babe umm Abdullahi bin Umar yayi wannan abun ya same ne lokacin da ya tafiya ko ba haka ba ashe ana sallah in ana kiran sallah ya tafiya ko alhamdulillah ga wani abu gaba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه أعلم وتفجأت بس أقوى تشند منك سامو ساتن دي قباتا شما نهديسي كون يكون غاني شي سنة مالك نافع عبد الله بن عمر يا كسنشي كان لا يزيد على الإقامة fi safari in dai tahiya yayi to ikama ɗaya kai in dai zai sallah bai kiran sallah kila fahimta ikama ɗaya kai azar ta yi sallah ila azar ta yi sallah duk da ikama illa fi subuhi sai in subahinta ita kan subahin fa innahu kana yunadi fiha wa yuqim ita kan sai ya kiran sallah sannan kuma ya kama hadisin da ya gabata to in kuma cikin dare na an kai ki da rashin iya hituwa ko sanyi ko wani iska to nan na ka karawa ala sallufin rihali mun fahimta kenan to kaga kenan ashe abinda muka sun muce yana ya ya ya mustahabbi an so mustahabbi kai kiran sallah in kai in kana matafi musamman da in kuna cikin ayayi irin na za ana wa'azi ko kuma za ana wani kasuwanci na halal kuna cikin bus ko wata mota ga ku yawa to aka tsaya a yi sallah cikin daji ana iya samun wani ɗayan ku kiran sallah in shi'itum in kun so akan istihbaban ba wujuban ba kila an fahimta me yasa abdullahi ibn umara ka kiran sallah ga subahin ɗai ya bar saura wa kana ya kuli ya kasance na cewa innamal azanu kiran sallah ya zan wajibi ne lil imamin alladhi yastami'u an-nasu ilayhi ga limamin da a gida zaune a masallaci wanda aka salla a zahar la'asar isha'i subahin jam'i kullun limamin da aka taruwa waje ne kowa ya nan ya maisuwa wurin sallah to shi an wajibi ya yi kiran sallah kila an fahimta ya yi umarni ko shi ko wani a yi kiran sallah wannan masallacin amma duk da inda ba haka ba ana yi kiran sallah akan istihbaban ne mun fahimci wannan masha Allah mun gano kenan ana kiran sallah a tafiya أما أكن استحبابا وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم فأقم ولا تؤذن wannan fatawat urwatu ibn zubairi almajirin aisha kuma dan dan aisha ko ba haka ba don dan dan tana asma'u binti abubakar as-siddiq wanda ya sha karatu gare ta ga fatawarsa daga Yahaya daga Malik daga Hisham dan Urwa yace hakika baba na shi Urwa kenan ko qala lahu yace mashi yace ma dan idza kunta fi safari in dai kana kan halin tafiya to fa in shi ta in kaso an azina kai kai kiran sallah wata kima kai kuma ya kama fata kai babu illa kai abinka babu illa wa in shi ta in ko kaso fa aqim sai kai iqama dai amma wala azin ba sai ka kiran sallah ba fatawa ta yi aiko to masha Allah saboda haka istihbaban qala yahya sami'tu malikan yaqulu la ba'sa an yu'adhdhina ar-rajulu wa huwa rakibu babu laihi in kana bisa tahiya don tahiya muka magana ko kana kan tafiya lokacin sallah ba sai ka sauka bisa jakinka ba ko bisa dokinka ko bisa rakuminka tun nan sai ka rage aiki ko sai ka kiran sallah tun kana sama sannan a sauko a sallah eh dun kama da ma ga ka'ida a yi sallah bisa alama kanin murtafi'in ko ba shi sunna ba ko zamanin mun sallah sallah ana kiran sallah alama kanin murtafi'in saboda haka in ka hau kana bisa jakinka ko bisa raƙuminka ko bisa wani abu aka ce to bari mu sauka mu yi sallah aka aka ce to lalle nan yayi to kai ladan tun kana sama ikiran sallah bisa abin hawanka shikenan ka sauko sai ayi sallah an fahimci wannan kiran sallah bisa abin hawa bai da matsala وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري كينا عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل وبدأ كما يمن تابعا أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال wannan hadisi sa'id ibn sayyid ya faɗe shi kuma gaibi na ko ba haka ba mutum bai iya gano shi daga wannan zaka ce mai hadisun marfu'an hukuman ko ba haka ba kaddarce don sa'id ibn sayyibi bai san gaibi ba to tun da ya faɗi wannan to hadisi na ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam kawai bai dai faɗa ba kuma in ka diba shuruhu da yawa sun fidda shi daga hanyoyi da dama imam al-bahaqi ya fidda shi Ibn abi shayba ya da shi cikin sunan daga hanyar shi wannan har zuwa ga salman al-farisi an samu wannan ruwayat saboda haka hadisi na ingantacce dai marfu'an ila rasuli sallallahu alaihi wa sallam kasance imam malik yana da ya tafi kan fahimtar cewa mursalin sahihun na shi kenan ko ba haka ba kuma mun sha yawa ambatawa sa'id ibn sayyabi yana cikin tabi'an da marasilu shi ba cika yawan rigima game da su ba marasil na ingantattu mafi yawan malamai ko mhm. to ala kulle halin ga dai magana nan kuma zai ƙara nuna muna falalan kiran sallah ashe kaga in ka ji wadda falala kaga dai ko da an ce ma da istibaban gara kai in ji Sa'idu musayyab yace annahu kana kula na cewa man salla bi Arbin, wanda kira yayi sallah a daji a ƙasa a gona falatin ta daji wato arda a ƙara falatin ana nufin babu kowa kan tafiya bi ardin falatin can cikin dokar daji ya kira ya yi sallah dai bai kira ba salla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun da mala'iku biyu zai sallah in dai bai kiran sallah mala'iki biyu zai sallah amma fa in azana wa aqama in yayi kiran sallah karin kiran sallah an ka samu yayi iqama wa aqama salata ya tsaya da sallah to in yayi haka nan salla wara'ahu min al mala'ikati amsalul jibani awa kama ko to wa kama ne ko na'am ko akama to ya kari aw akama ko ehem eh Faiza iza fa iza akama na'am na gane na gane eh. to ziyadar kan tana da abin mun ka wasara da ita ko eh faiza iza azana idan ya yi kiran sallah wa aqama salata ya tsaya da sallah ko au kama ko ku yayi iqama ko ma'ana yana nuna shakkar rawi na bai ce wa aqama salata bai ce au aqama ɗaya yace to mi zai faru salla wa ra'ahu min al mala'ikati amsalul jibali mala'iku za su ta tahowa su yi ta tahowa su yi ta tahowa sai sun yawa cibi cibi kai ka ce manya manyan tsaunuka tula tula ma'ana ba mala'iki guda ba biyu ba da yawa kiran sallah don saboda kai kowa ya taho ko to ko za a tafi amma in kai kai kai kadai sai kai sallah da mutum guda da mutum muhe da mala'iki biyu kawai kila mala'ikan guda biyu kila ni ce ban tabbata ba kila raqibu da atidun ko raqibun atidun ko eh raqibun atidun ko wani su raqibun atidun na kila suna zaka sallah da su Allahu alam kaga dai kenan kai kiran sallah akwai musamman don hadisi ya tabbata ko sallan mutum biyu ko sallan mutum uku ta yi sallan mutum biyu sallan mutum hudu ta yi sallan mutum uku ko yaushe an ka samu ƙari ga jami'i to ƙarin lada na karuwa ko ba haka ba ta ke na ashe kai kiran sallan nan da ya yaki an fahimta kun fahimci wani abu cikin cikin hujjojin ga cewa babun nida'i fi safari wa ala ghairi wudu'i ina hadisin wa ala ghairi wudu'i ko wa ala gai yana nan ciki wa ala gai rubu'in ko ba haka ba illa ta bala abbai bai kawo ba ko bai kawo hadisin cikakke ba hadisin abdullahi bin umar na farko ehem lailatul matari yawa ba kawo cikakke ba don hatta da awalla ba sai kenan sai suka ce abu na biyu ya nuna cewa ai matafi ba cewa yayi ba la ba asa an yu'adhina ar-rajulu wa huwa rakibun ko ba haka yace ba kaga tun baka yi awalla ba ko ba haka ba tun kana sama ba sai an sauka kai a wallan ba tun kana sama sai kai kiran sallar ka saboda haka hidda take wanda ya halatta ayi aro ayi sallah afwan ayi kiran sallah ko da ba ya wallan ba babu qadari suhuri minan nidai wannan babu yana nuna muna jijjihi ko lokacin sahuru shi ma yana da haƙƙi a mai kiran sallah babu qadari suhuri minan nidai haƙƙin sahuru na ayi mai kiran كلا كنت ji حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم هكذا wani hadisi ga hannun dai zahiri tabbatacce daga yahaya daga malik daga abdullahi ibn dinarin maula abdullahi ibn umara shi ma maula bararren bawa abdullahi ibn umar na shi kuma malami imam malik na an abdullahi ibn umar kaga hadisin muttasilun anna An na alaihi wasallam qala in ji abdullahi ibn umar yace manzo sallallahu alaihi ya ce inna bilalan yunadi bilailin ku saurara bilal shi zai muna kiran farin an gane in ji annabi ka magana bilal ya muna kira na dare to idan kuka ji kiran bilal kiran kiran bilal wanda ya yi da daddare fakulu wa sharabu shikenan ku ci ba cikin abincin ku shiga ba da shan abincin ku ga ramadana fa a ci a sha lahiya lau ka a daina ci ka a daina sha kakkai karka gaina ko mutu abin da Allah ya halatta ma hatta yunadiya ibnu ummi makatumin sai ibnu ummi makatumin ya kira shi kuma shi ka kiran sallah na biyu ko ba haka ba shi ya kiran sallah ne ga hadisin can bari mu karasa sannan mu yi sharhi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو أن سندي أزاير سيدنا مرسل بن سالم بن عبد الله تابعين جليل هنا تكون من يمن يفقها السبعة مدينة dan dan Abdullahi ibn Umar amma dai kakka wancan garda ya samu hadisin ga baba ne abdullahi bin umara shine hadisin da ya gabata a shi abdullahi bin umara an samu hadisin nan ta hanyar mutum biyu daga wajensa an samu ta hanyar maulahu abdullahi ibn dinarin sannan an samu ta hanyar ɗansa salim ibn abdullahi kamar yadda nafsul hadisi in mun samu ta hanyar wa aisha radiyallahu anha ko ba haka ba a ruwayi bukhari ta layin aisha ya kawo shi saboda haka hadisi na ingantacce أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظن الله يأتي إن بلال ينادي بليل بلال شيك كرا كرا فارين كرا دري idan kuka ji kiran bilal fa kulu washrabu ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da shan abin shan ku hatta yunadiya ibnu ummi maktumin sai ibnu ummi maktumin ya kiran sallah saboda ni an ka zabi ibnu maktumin ya zanna karshe ga kira qala shi abdullahi Ibnu umar yace ba manzo Allah ba abdullahi ibn umar ya ce kun san dalili wa kana ibn ummi maktumin rajulan a'ma abin da yasa shi abdullahi ibn Umar eh, shi umar ibn Umar katumin mutunna wanda yake makahu bai gani la yunadi bai kira hatta yuqala lahu sai an ce masa asbahata asbahata subahin tayi subahin tayi sai an faɗa mu shi yasa bar a bashi na karshe saboda lokacin nan kowa na falki don a faɗa amma yan kamar sai farkon dare to wata shi lokacin ko a shi ka tassa mutane amma kaga in bilal yayi kiran sallah aka tashi ana ci ana sha ana abubuwa kuwa farke in an ga alfili ya bayyana sai a ce to ibn umma tumin tashi kai muna kiran sallah lokaci yayi kila an fahimci wannan hadisi yana nuna mana ke daya kenan abinda muka bida ta babin yana nuna mana ashe sallar subahi ita diyar da wannan miza wannan fifiko ko wannan bambanci da cikin salloli ita diyar ka wa kiran sallah biyu ko ba haka ba kiran sallah na suhur lokacin tashi da kuma kiran sallah na tsaye da sallah kila an fahimta lokacin suhur shine lokacin da ana iya ci a sha kamu alfide keto tsakanin su ba su da nisa tsakanin su hadisan da suka nuna sun nuna ba zaraf ba ta wuce minti goma sha biyar ko zuwa minti ishirin kamun rana ta keto kamun alfide keto kila an fahimci wannan wannan kenan kuma ya nuna kenan wannan in an ka sa ladan biyu ga sallar subahin babu illa kila an gane a ce wani mai kiran sallah farko da wani mai kiran sallah mai babu illa amma ba ha cewa an kai wajibi na ba ba ce an kai dole a yi ba kila fahimta ehe in an yi din saboda ni saboda mutane waɗanda ba su tantancewa kana firgi kaji ana kiran sallah to da jin muryar wani to dama ka san mai kiran sallah farko na ka gane sannan kuma da jin muryar wani ka san kai abin an samu matsala ko ba haka ma a tinji ake yawwa kana kwanci ka ji mai kiran sallah ta asibata asibata ta kaga to an samu yan matsala ko to dai kenan wannan hadisi ya da abubuwa da yawa daga cikin da an kai wannan da abin da muka samu cikin babin amma mun samu kenan ashe a kiran sallah ashe ana dogaro da wasu ya kiran sallah dai a haka kai zaman ka sai an faɗa ma lokaci ya sai ka tashi ka kiran sallah kila fahimta ashe ba dole bane sai liman sai ladan ya san lokuta ya zan ka dibin rana ya zan ka in ana faɗa mai to shi kenan tun daga makaho yana kiran sallah ashe makanta ba ta cikin illoli da aka kyama ga ko malami ko ladan ko wani abu hasali ma shi wannan kasan shi karkon madina in manzo Allah ya tahiya tun da laysa alal a'ma harajin ko ka san makaho bai da nahi in bai zo yaki ba to tun da makaho na sai annabi ya ce zama ne gida ya kula mai da ba da sallah da alƙalanci da sauran wasu abubuwa shawarwari na madina kila an fahimci wannan da wannan sun ƙara cewa ashe daraja abdu eh, daraja ibnu ummi maktumin ta yi girma kwarai da gaske kai da wannan nama sun ka yanke suka hidda fikirin cewa ashe ya halatta duk da dai ba shine ya haduwa ba ya halatta a ce dan dan wance a danganta ga uwa tai ka san mu hisaba dan dan wani ko ibnu ummi maktumin ummi ko dan dan wadda ɗanta bai gani ko maktumin kenan da maktumin wadda bai gani ko ba haka ba malamai sun sabani game da suna ne abin da ya shahara abdullahi abin da ya inganci amru kila an fahimta wanda ya shahara abdullahi ana ce abdullahi ibn umi makatumi shi ya shahara amma wanda ya inganci ta malaman hadisai shine amru kila an fahimta ehe alhamdulillah ina jin kila wannan abin shi za mu wadatu da shi hadisi na dai ingantacce saboda haka abin da muka son mu ce ana kiran sallar subahin na farko sannan a yi kiran sallar subahin na sallar. kiran sallar subahi na farko shine muka ce aka as-salatu khairun an nawmi ko ba haka ba sannan ka zo kai kwancin ka ko ka huta ko wani abu ko a kama da abin da zakai sannan in lokacin subahin yayi na hakiki sannan sai ka tashi sannan kai kiran sallah na biyu shi ku babu as-salatu khairun minan nawmi in kana so ma ka gane daidai lokacin zakiran sallah na farko akwai alfajarul kazibu akwai alfajarul swadiku in ka san wannan kila yanzu dun sauran harkar birni ba mu san da wannan ba sai ga duka ko ina latirin duk sun mamaye ko ina ba ganin ko ina ko kuma rashin kulawa da harkokin addini da kulawa da wasu abubuwa da an ka azama wasu ba mai kula da bare babu kila sai mutum ya shekara guda bai taba ganin alfijiri ba shi bai taba ganin alfijiri ba kai yanzu an ka ce ma wani matashi dan shekara 25 30 in ka ce mai bai taba ganin alfijiri ba kai mamaki da dai shi bai taba ganin alfijiri ba don babu dalili ko ba haka ba eh kaga wannan yana cikin wasu abubuwa da ba a so ba to amma ala kulli hali abin da aka son a ce kai mai dibin gabas in kana son ka gane wani lokaci ya kamata kai kiran sahur ko kai kiran farko wani lokaci ya kamata kai kira na biyu to lokacin da ya kamata kiran farko shine idan alfijirul kadhibu ya bayyana alfajirul kadhibu idan ya bayyana to sai a kiran sallar farko sannan idan alfajarus swadiq ya bayyana sai a kiran sallah na biyu haka malamai suka bada alama to alhamdulillah yanzu lokaci ya shigo ayin kiran sallah mun kare ko ka kuma ta mai na lokuta tun harkun bari sannan muka ce to lokaci sai ya shigo sannan arwalla ko yin tsalki ya zama wajibi to yanzu lokaci ya shigo sannan ka tashi kayi arwalla ka kuku kayi wanka ko ke wanka da sauransu ko ba haka ba to sannan sai mi sannan sai a yi kiran sallah ko to ayin kiran sallah sai ikama ya gama duka sane ce babu iftitahi salati sai buɗa sai shiga sallah to daga yanzu insha Allah za mu fara shiga sallah sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam haddathani yahya an malik an ibn shahab an salim ibn abdullah an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza iftataha salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود مفارشة شجاع صلى كينا فاركم أبن ذا إسكين صلى أي كبرا لك هنوا كبا هكبا شيء أفاركو سيزن كبرا كتحرما تاريدا لك هنوا ko kamun daga hannuwa kaɗan ko bayan daga hannuwa kaɗan sifofin uku duk sun tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai hadisi ingantacce daga Yahya daga Malik daga malamin sa Ibn Shahab Zuhri shi ma daga malamin sa Salim ibn Abdullah ahad fuqaha as-sab'a shi kuma daga babansa Abdullah ibn Umar shi kuma babban sahabi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza fataha as-salata manzo sallah sallah idan ya zo ya buɗe sallah ma'ana an kai iqama ya daidaita ya dibi gabas rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi sai daga hannayensa biyu daura daura da kafadu ne ta gaba ko ta gehi duk sun yi magana ga haka nan daura da kafadu ne wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan kuma yayi ruku'i ya taso tasowa rafa'ahu ma kazalika kuma sai ya sake daga hannuwan kira gane sai ya sake daga hannuwan idan zai tahi ruku'i malam bai ambata mun nan ba amma akwai shi to idan ya taso sai ya sake daga hannuwa haka in ma sun ce haka ta gaba ko haka ta gefe kuma ya zo hazwa udlaihi ko ba haka ba daura da kunnuwansa akwai daura da kunnuwa akwai daura da kafaɗu ko ba haka ba wasu sun raba ruwaya kala biyu sun ce duka kana iya yi ko daura da kafaɗa ko daura da kunne wasu sun ce ai ruwaya guda ta ai daura da kafaɗa shine daura da kunne ko ba haka ba a yayin da kai haka ke zan hannunka saman kafaɗarka kuma gehen ka kaga ta kasa kai daura da kafaɗa ta gehe kai daura da kunne kila na fata mun gane to sun hada hadisan guda biyu haka amma ala kulli hal abin da karatu dai daga hannuwa annabi yana daga hannuwa ya ce Allahu akbar an gane idan ruku ya taso kuma yana daga su kwatankwacin waje daga dazu lokacin da ya taso daga ruku'i wa qala yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu tare liman na cewa haka nan kila an fahimta kai liman zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko lakal hamdu duk ya zo dai kila an fahimta ka magana wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi ga sujuda bai haka nan bai mi jazakumullahu khairan bai daga hannuwa ko haka abdullahi ibn umar ya ce shi dai ce haka kila fahimta shi dai ce haka kuma ruwayat haka take da gare shi sai a ce to sai mun ka samu wasu sahabbai sun ka tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam daga hannuwa to sai yaya sai mu ce babu illa idan mutum ya ce ba a yi ko ya ce bai gani ba illa bane kore abu bai tabbatar da babu shi ina fata kun gane wannan fikihun sai suka ce tun da an sami wasu hadisai ko ku wasu sahabbai ko wasu tabi'ina sun ruwaito ana yi illa da yana yiwa da yake cikin waɗancan da mun ka samu sukan ce ahayanan wa kana ahayanan yarfa'u yadayhi ko ba haka ba inda alhuwiyyi sujudi in zai tahi sujuda ahyana an ka ce in zai taso daga sujuda ahyana an ka ce ku kula amma in ba nan ba koyo shi ɗaga hannuwa ya kai in zai kabbara harama yana ɗaga hannuwa in zai tahi ruku'i yana daga hannuwa in zai taso yana ɗaga hannuwa nan ba haya nan ba mu fahimci wannan sahabi 25 suka ruwaito in za a tahiya ruku'i ko za a taso annabi na daga hannuwa ka san ko sunna ma in ko sahabi guda ruwaito ta ta zan dalili ko sahabi 25 sun ruwaito mun sallah sallah yana ɗaga hannu idan zai ruku'i ko zai taso amma sahabbai wasu na tuwa su ce wa kana ahyana yana daga hannu in zai tahimi in zai tahi sujuda wata rana daga hannu in zai taso sujuda na adda ahyana kila fahimci wannan to cikin ahyanan da bai yi ba sai an kace shine Abdullahi bin Umar ya gani ko shine Abdullahi bin Umar ya gani kaga shikenan alhamdulillah ba matsala ya bai gasar da an kai ba ko ba haka ba shi ya matsala amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisai ingantattu gashi ma na fidda abubuwan daga sahabi goma su kuma sun karwaito ana sujuda in za a sujuda sai a daga hannuwa sahabi goma wancan na ruku'i da sujuda tasowa daga zuwa ruku'i zuwa ta sujuda daga hannuwa sahabi 25 tahiya sujuda a daga hannu a taso sujuda a daga hannu sahabi goma daga cikin su akwai Abdullahi ibn Umar shi wanga Abdullahi ibn Umar kina kun ji ba daga cikin su akwai Abdullahi ibn Abbas duk sun tabbatar da manzon sallallahu sun yaka daga hannu a hayanan sannan akwai hasan al-basri tabi'ina dawus tabi'ina abdullah ibn dawus tabi'ina nafi'u maula abdullah ibn umar al-majid wa shi ma rato ana daga hannu salimu ibn abdullah ibn umar ya dago ana daga hannun sa ana sujuda qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq ko ba haka ba ya dago yanzu ana ana daga hannuwa abdullahi ibn dinar al-majid abdullahi ibn umar yana daga hannuwa da Ata'u bin Rabah shi ma daga hannuwa kila an fahimta waɗannan duka sun tabbatar da ana daga hannuwa in za a zo sujuda kuma Abdurrahman bin Mahdi babban almajiri Imam Malik ce haza mina sunnati wa amila bihi Imam sunnati Ahmad bin Hanbalin wa huwa qaulun an malikin wa Shafi'i in ji abdurrahman bin mahadi ya ce daga hannuwa in za ana sujuda ko a taso mina sunnati yana daga cikin sunna kuma aikin imamu sunnati na ahmadu bin hanbal ya ce kai kuma kaunin imamu malik da imamu shafi'i kaunin imamu malik da imamu shafi'i kila fahimta sannan kuma daga hannuwa in za a taso shi ma ya tabbata shi ma an samu wannan imamu ahmad ya rawaito wannan imam abu dawud ya rawaito wannan bi sanadin sahihin suka ce mun sallah sallan ya kasance ahyanan yana daga hannu in zai taso sujuda yakan daga hannu ibn qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo cikin al-bada'i'u littafin da nace yana bada zaurance da wasu abubuwa da masu tarnaki ibn al-munzir shi ma ya bada bayani abu ali shi ma ya hiswa wa huwa qawlun an malik wa shafi'i imam malik ya bada fatawa ana daga hannu in za ana sujuda ko kuma an taso daga sujuda daga cikin sahabbai Anas ibn Malik yana daga hannu in zaya Abdullahi ibn Umar yana daga hannu in zaya Nafi'u Maula Abdullahi ibn Umar ya daga hannu in zai taso ne ka magana Dawis yana haka nan Al-Hasan al-Basri na haka nan Muhammad ibn Sirin na haka nan Ayyub sikhtiyani yana haka nan duka an samo bi asadin sahiha Musannaf ibn Abi Shayba biya kada hadisan su kowa ka su sai ya duba ciki kuma hadisan su sun inganta saboda haka idan sahabi ya kore abu kila an fahimta to an ka samu sahabbai sun tabbatar to kenan ba matsala game da haka nan kila an fahimta sannan zai yawa sahabi na iya bada fatawa na ya kore abu a wani yanayi sannan a wani yanayi kuma ya tabbatar da shi kima kila in ma li insani ko kuma saboda wani abu dai mai bijirwa daga cikin abubuwan da ka bijirwa mu fahimci wannan amma saboda haka kar kai musun abinda sani amma haka nan wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi tattata ɗaya kenan kila an fahimta lalle abdullahi bin umar ya faɗi haka nan amma kuma ba ta kore ana ɗagawa ba don an samu tabbaci ga wasu sahabbai amma a hayanan ko ko da hadisai kun kadiba sukan ce a hayanan amma ga kabbar harama daga hannuwa babu a hayanan ga ruku'i zuwa ruku'i ba a ce a hayanan ba dagowa daga ruku'i ba a ce a hayanan ba amma zuwa sujuda raf'u wajen daga hannu zan sujuda da tasowa ana cewa a hayanan kila an fahimci wannan wannan karatun ya kare insha Allah wa hadathani an malik an ibn shahab an ali ibn husayn ibn abi talib annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a falam tazal tilka salatuhu hatta laqiya Allah batun dai kabbara ko ita dai kabbara ga ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ya ruku ya taso sai ya kabbara wannan hadisi hadisi daga imam malik daga eh, ibn shahad zuhri daga ali ibn husayn ibn abi talib thiqatun sabtun faqihun fadilun قال ابن شهاب لم أرى مثله wannan ali ali ibn abi talib ne kila ali ibn husayn ali ibn husayn ba kuma yan shiya sun aza mai karere da yawa wa huwa min ahli sunna duk abin da an ka aza ma Ali ibn Husayn ƙaryata abin da yan shiya sun ka aza mai ƙaryata wa huwa min ahli sunna kuma yana da in ka karanta tarihi na daga cikin abin da ƙara cewa duk abin da an ka aza mai na da yana cikakkar biyayya cikakkar mubaya ga duk wanda sun karɓi mulki wannan lokacin nashi. Tika ne a cikin kuma manya-manyan malaman tabi'ina. kuma an ce duk cikin jikokin wani sallar sallan ya yi kama da annabi sosai sosai shi yasa lokacin da ma aka yi karbala da wannan karfiyar ta kwaru yana cikin iyan da iyalin husaini lokacin da yan iraki sun ka zambatai suka ce ka baro madina ka taho mu za mu taimake ka sunayen shi fa mu ka goyon bayan ka za mu taimake ka mu mabaya ka zo duk iraki ta mika waya gare ka gaba ɗaya iraki kufa da basara da bagadada ka zo ka aishi mulki a yaƙi arnanci da zalunci suka samai abin ga balma a baka ko ya shawarci mafi yawa daga cikin sahabbai mutane ba sun kace kakka hita mina hikaina kakka hita amma saboda kasancewa wasiku sun yawaita rutututututu ya taho ya taho ya taho an yi mubaya shikenan ya kwashi iyali ne da sauran jikoki da 'ya'ya da wanda sun kai da su bi shi su ta sanma mutum saba'in daga cikinsu akwai ali ibn husayn ibn abi talib shi ɗaya dawo shi ɗaya ba kashe ba lokacin wannan ali ibn abi talib lokacin da ma ana yaro ana karafkiyar da ya fito sai da an ka ruga da gudu saboda ni manzon Allah ha gani ba ba shi ne hagani ba tsananin siffar da sun kai sun ka ce ah rasulullah ya dawo sun ka gudu saboda tsanancin mushabaha da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ba baku labari wani daga cikin magabata wani dan bida ya zo ya ce mai wanke annabi sai ce ma ali ibn bin husayn ya zo ya zanna ya ce ya haggane in ya kwada wata siffa ya dibi ali in ya kwada siffa ya dibi ali da ya kwadi sai ga ta saba ya gari sai ta saba ya gari sai ce to kariya haka don wanga an ka ciyahi kowa da manzon Allah sallallahu alaihi kuma sifofin ga da ka faɗi ba babu su gare ala kulli halin ali ibn husayn thiqatun sabtun inji ibnu hajar haka ya bashi yace fadilun wannan almajirin sa mun kace ali ibn shabi an ali ko sai yace lam ara salahu min alqurashiyina duk cikin quraisha da na hadu da shi yan dangi yan zuri annabi wanda da ni zamu da shi ban ga kamata ba kila an gane ba amma dai ba dan shi'a na ba don ku gane ahlus sunna na ko ba haka ba na'am wa huwa bari'un min ash-shirk annahu qala kana rasulullahi sallallahu to bai za mu yi da annabi amma yace kana rasulullahi ko shi ma wannan hadisi mursal ku fahimci a adalcin malaman hadisi ba ji kamar Allah na ba da an yi lalabin hanga hadisi an karasa hadisu hu da'ifu kila an gane bai sai zan hujja ba tunda bai zamani da annabi ce an yi ko ba haka ba amma kasancewa hadisi mun samai mausulan ingantaccen hanya ta Anas ibn Malik sai hadisi ya zan sahihi ko ba haka ba shi ma sai an haɗa ko ba haka ba saɓanin ahalus sunna da shi'a su ahalus sunna suka su gare su waɗanga imamai su ka mai su abu doka ko ba haka ba sabon mu gare mu su ma sai sun ce sai annabi yayi ko ba haka ba eh dai muka diba hadisin hadisin ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da cikin wadadai ya zo mi ya zo mursali eh, amma an sami shi ta hanyoyi da dama an same shi ta hanyar salim ibn abdullahi da eh, duk dai sauran abin da karanta daga cikin shari insha Allah annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salati kullama khafada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi duk yayi ruku da duka duk sai ya kabbara da taso duk sai ya kabbara ina aka dukawa ina aka dukawa wajen ruku ana dukawa sai ya kabbara wajen ana dukawa sai ya kabbara wajen tasowa daga ruku ana tasowa ko wajen tasowa daga sujudu ana tasowa ko duk sai ya kabbara falam ka salatu hu hatta laki Allah babu inda bai kabbara kabbara muka magana da wannan sun ka fidda fiqhun ila an fahimta mun san muna da hukunce hukunci sujud tilawa kila an fahimta in kana karatun alqur'ani ka tai ka kawo wurin da aka sujuda kai ka tai sujuda ko malama hadisai sun yi lalabe sun ce shin wai in za ana sujud tilawa ana kabbara in za a taso ana kabbara sun ka ce ba mu da hadisin da ka cewa ana kabbara in za a ku ai kabbara a taso ba mu da amma in cikin sallah ne sai ka yi kabbara ga zuwa ka yi kabbara ga tasowa tun da cikin sallah na tun da hadisin falam tun da hadisin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salati an ce yukabbiru fi salati kun bai bayyace ko bai ce inda rukuyi ko inda sujudi ba ce ce me yace kullama khafa da warafa Ya yace falam tazal tilka salatu hatta laqiya Allah shi yasa malama sun ka bada fatawa in za ka suru tilawa to kabbara zuwa kabbara dawowa in ka ce Allahu akbar ko ka daga zuwa ka ce Allahu akbar ka tasowa to dai babu hadisi ko ba haka ba sai in ka aisha hadi ba mu hana ba an babu hadisi ehe amma in ga sallah na faɗi kan ka tsaye ka ce sai ya kabbara ya tahi kuma in ya taso ya kabbara ya taso kila an fahimta wannan haka magabata sun faɗi haka da yawa cikin littattafansu insha Allah وحدثني يحيى وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة شما أن مرسلنا أما سليمان بن يسار من سن حديث إن كانت تشينا سبب ياكر وش جمال منصا كلا فهمتها عبد الله بن عبد الله بن عمر يروي هذا حديثي kamar idan mun ka samu can mursalin kun san dama ijibara imam malik hadisin mursalin inda imam malik sahihun ko amma duk da haka nan sai ya karfafa shi da wani iri kila fahimta wancan ali ibn husayn ya roto shi la'alla ka ce mursalin sai ce kuma ga wani mursalin kuma dama ina jin ban manta ba mun bada daga cikin hanyoyin karfafa hadisi mursalin ko ba haka ba ko a ka wani iri ne mursalun wanda ka tai ko kuma yanzu aya tana rakiya tai ko wani hadisi sahihi mausulun yana tafiya da ma'ana tai ko kuma a samu aikin sahabbai kan wannan aikin ko ba haka ba to in ka diba wancan hadisin mursalun duk da dai wancan nau Ali ibn mun faɗa cewa mausul na wata hanya kaddara mursalun na to ga wani mursal dan uwa ne kaga ya goya mai karfi ya kara mai karfi mun fahimci wannan abu na gaba wa haddathani an malikin an ibn shahab an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf anna aba hurairata kana yusalli lahu shi ma wani hadisi mausulun daga malik muhammad ibn shahab zuhri shi ma daga malamin sa abu salamata ibn abdurrahman wannan abu salama tabi'i ba abu salama sahabi ba abu salama dan abdurrahman ibn auf eh, dan dan abdurrahman ibn auf musa miliyoniyan ko shi ko daga malaminsa Abu Huraira yace anna Abu Huraira kana yusalli lahu Abu Huraira radiyallahu anhu yana musu sallah fa yukabbiru kullama khafada da rafa da duk yadda hi ruku'i ko yadda hi sujuda sai ya ce Allahu akbar da duk yadda sai ya ce Allahu akbar haka Abdullahi haka Abu Abu Hurairah musalla fa idan sarafa da idan ya gama sallah kala sai ya ce wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi dun nahi ku kama da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ba duk cikin ku sallar gada ne ta zama daidai da sallar annabi mi muka bira yukabbiru kullama khafa da warafa rahimallahu malikun so ne malikan so yake kawo ma gaba gaba kabbar harama da aka daga hannu da kabbaroni wani aka son a gane ka gane kenan saboda haka mu gane wannan abu na gaba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a kaji kaji dalili na gaba ba sai mu hasara wa haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullah ibn umara kana idza iftataha as-salata rafa'a manki hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i rafa'ahuma duna zalika kai kenan ana kabbara kuma ana daga hannu amma bambanci idan ya buɗe sallah kabbara harama zai kai ta ni har zuwa banki bane yawa da kawadu ne amma in ya taso daga ruku'i ya ɗagu hannu ba su ya kai daidai wa daida zuba da ya ɗan taso haka Allahu akbar sai mai da su ba su ya kai daidai wa daida ba abinda muka so mu samu dai ana kabbara ana ɗaga hannu abu na gaba وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وعن أبو نعيم وهب بن كيسان وأن ببن طبقة الرابعة shina cikin dabaqatul rabi'a sikatun yana cikin manyan malamai imam malik sikatun an gane ba mai dabaqatul rabi'a an jabir ibn abdullahi ya tabo daga jabir ibn abdullahi annahu kana shi jabir ya kasance yu'allimuhum at-takbira fi salati yana koya musu yadda aka kabbara cikin sallah ƙala da ya koya musu aka kabbara sai ya ce musu sai shi abu nu'aym ka cewa fa kana ya amuruna shi wannan sahabin annabi ya kasance na umurtan mu an nukabbira kullama khafadna wa rafa'na da duk mun ka tafi mai kabbara da duk za mu taso mai kabbara wa haddathani an malikin an ibn shahab annahu kana yaqulu idza adraka ar-rajulu ar-rak'ata idan mutun ya cimma raka'a fakabbara takbiratan wahidatan yi kabbara harama guda ce Allahu akbar to don kada ya tsaya ta biyu ko ya tsaya wani dele liman ya taso daga ruku'i sai da ya tafi ya ce ajaza an anhu tilka Kabiratu. wannan kabbara harama wadda dai inda kabbara harama na ta isan mai ta isa mai inda kabbara harama yi in jiwa in ji ibnu shahabin kala maliku maliki shi bari mu bari mu muku wasara wa zalika inda taka isaha ku saurara fa idza nawa bi tilka takabiri iftataha salati idan dai wannan kabbara da yayi ta bude sallah ta yi niyya kabbar harama ta yi niyya idan yayi ta tsayi Allahu akbar sai su mace da ta haya kila an an an an an kun an tula mace da kabbara rukuyi to ta isa mai in dai kabbar harama yayi an fahimci wannan wannan kuma take wani zahiru ko don kabbara harama ita ka sa matsala gare ta suna ta lalace amma sauran kabbarori sallah ba ta lalacewa sai dai su kawo kila kabli ko wani abu daban wasu ila malikun yanzu mun kara hadisai sai fatawoyi wasu ila malikun an rajulin da khala mal imani an tambayi imamu malik game da mutumin da ya shiga sallah tare da liman amma sai dai kash fa nasiya takbiratul iftitahi yammance bai kabbara harama ba wa takbiratul ruku'i zuwa ruku'i yammance bai kabbara harama ba hatta salla raka'atan sai da haka raka'a guda an taso ta biyu sai tuna cewa shi yau ko kafara ba dum ɗaya ka tahiya yaya sun an na ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح wala عند الركوع bayan an raka a guda an gama sai tuna shi fa bai kabbara harama ba ta buɗe sallah kuma ta kabbara ta yarku ma bai ba amma ga ta biyu ana cikin ta biyu aka rama kallon sai yaya wa kabbara fi raka'ati tsara to nan ga raka'a ta biyu sai kudurta sai kabbara ko kuma sai kabbara kala sai imam malik ce yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya abin da yake duk abin da yake bai ba abin da ya hisu yiwa ga wanda ne ganewa ya kudurta cewa kaci wannan sallar shi sabuwar niyya ko ba haka ba shi kabbara harama to yi haka shi ya hisu yiwa gara kai yayi kawai sallautau ta mirgide ko ba haka ba a'a sai ya sake kabbara harama sabuwa ta niyyar shiga sallah yace walau sahama Hama al'imani an takbiratil iftitahi wa kabbara fi ruku'il awwali da ya taho an ka to an kai kama kana cikin sahu liman yazo yace Allahu akbar ko ce Allahu akbar kana nan kana wasu wasi kun san tana faruwa an yi fatiha aka yi ruku'i sai ka ji Allahu akbar ka gani cikin su sai ka ce af ashe baka san ko kai an kabbarta ba to nan sai ka kudurta kabbara harama ka ce Allahu akbar sai ka tayi kira gane to ya isa ne malam yace walau sahama al imani da ya rafkanwa alhal ya shina ta da liman ya yi yamman yammanta ni an takabiratul iftisahi yammanci kabbara buɗe sallah amma wa kabbara fi ruku'il awwal ga ruku'in farko sai tuna sai kabbara harama nan ra'aitu zalika mujiziyan anhu ni ina ganin wannan ya isan mai amma fa idza nawa biha takbiratul iftitahi idan dai ne kabbara harama ina da fikihun yayi قال مالك في الذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الإحرام إمام مالك to game da mutumin da ka salla shi kadai shi amma na yusalli nasi shi kadai ka sallace amma fa na sai ta kauce da haraman shi bai kabbar harama ba ran da to ya kaba ko ya kama ko bai bare ba mu sani ba sai ya kama dai alhamdulillahi rabbil alamin ko ka ahma sai ji shigarul magalmi ka san kana haka nan in wata ran har ka kurcewa ka shirya wata sura za ka kamowa kana kare wala bani sai ka ji bakin ka kurcewa har wata sura ko ba haka ba to shi wanga dai sai mace da komi kawai mi ya kaji sai ji shi assalamu alaikum kawai da ya ji shi duk ya manci komi sai ji shi assalamu alaikum ya izinin sallah kai mala ce na innahu ya sake wata sallah kawai yasta'anifu salatuhu ya isti'nafi isti'nafi fara wata farko wannan ba ta yi ba ina haniya ashe ka ga niyya kabbara harama abuna babba qala malikun kuma mala ce fi imamin yansa takibatul ihram yau kan ta baci liman gaba ɗaya sai mace kabbara harama hatta ya furuga min salati sai da ya gama sallah to yayi wai <laughs> yana tunanin cewa to shula ka biya sun kai ko kila sa azu suka yayi ta sun kai kala imam ma ce ara an yi ida ni dai a fahimta ta ya mai da sallah ba shi dai ba wai idu man khalfa har wanda a bayan dukan su mai da as-salata sallah amma wa in ka wa in kana wa in kana man kana wa in kana man kana man khalfahu ko ya kasance waɗanda sun ka kasance baya gare sun yi kabbara ko haka ta ɗauro to su dai sake sallah fa innahum yu'iduna za mu sake sallah ko tunda liyo mai da sallah ko liyo mai da sallah eh karimi to ni kan karin kana biyu gara wa in kana man kana man khalfu karkabbaru ni dai haka nan eh larabcin yana yi ba wa in kana ko da al'amarin ya kasance kana ko ba haka ba fi'lu madan naqisun ismuhu mahdhufun ko eh man kana shi ko kana shi ma fi'lu naqisun na shi ma ismuhu shi ma damirun shi kuma damirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ala man eh wa in kana ko da al'amarin ya kasance man kana wanda ya kasance man halfa wanda abba ya gari amma in ka ce babu kana ma yana yi wa in kana ni man khalfu kar kabbaru ko muna isa wannan akarar Allah to shi kenan mutane kenan ko ya Ah, wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah yana neman fassarar wannan jimloli hata ya zallar rajulu in ya dare kam salla wa eh, da'in wa ƙalla da'in amma wa ƙala yasa wa da'in turaddu alaihi da'awatu to hatta ya wato ya hito daga cikin wancan hadisi da mun ka ambata idan ka kama kiran idan ka fara kiran sallah shedan zai ruga da gudu yana dura yana rihi an gama sallah sai ya dawo da an dawo kuma da ka kama kama kuma sai ya gudu sai an gama kama sai ya dawo sai ya rinka sama wasu wasi kai mai sallah hatta ya zalla rajul har mutum ya kasance zalla daga cikin akhwatu kana ga masu arabiya ko akhwatu kanana kana sara laisa sara asbaha amsa abha walla ko bata man faka ma fati amma bari ma dama ko to ka ce zalla ga masu arabiya suna nuhin wato kasancewa da rana kamar ka ce bata ana nuhin kasancewa da dare amma nan wanda yake zalla ma'ana kana hatta ya zalla rajulu hatta ya kuna rajulu har mutum ya kasance in ya dari bai san inda na fiya ce ko in ya dari bai san kam sallah a nawa sallata ba ko ba haka ba to shi na in ya dari bai san ba ihin aikin shi dan kenan to saboda haka idan mutum ya samu ɗaya daga cikin wannan musan cikin hadisin a takaici hatta ya zalla rajulu har mutum ya kasance in ya dare bai san kam sallah raka a yayi ba wannan kenan sannan tambaya ta biyu wa qalla da'i da kyar wa ƙalla da wuya wa ƙalla ko ka ce hawai bai yiwuwa duk mun fassara haka sai imawa da fassara wa ya yace ta nafiyu ta gaba ɗai bai ma yiwuwa amma wa ƙalla sun fassara da ƙyar da ƙyar mai addu'a zai yi addu'a a mai san mai addu'a ce, cikin waɗannan lokuta guda biyu lokacin kiran sallah da lokacin da an kai gaba da gaba an ka ja daga da kai da makiya bangaren musulmi da bangaren jihadi kenan to da kyar mai addu'a lokacin nan shi addu'a kuma ba a karba ba ina fata kila an gane tambayar ta karshe cewa yi eh, mutumin da ya sami raka'a biyu ta sallar magariba ya zai yi zai yi itimami ne ko zai yi qaba'i ne a wace siffa zai yi wannan amsa ta gabata duwa da kai kai haka makalla wannan ya ce assalamu alaikum ina tambaya kamar haka shin ya halatta yin koyi da mai yin ikama kamar yadda ya halatta wurin kiran sallah saboda ina jin a wajen ikama waɗansu na faɗin kamar yadda mai ikama ke faɗi amma kuma wasu ba sa cewa komai musamman in ya kai ƙarshe wajen la ilaha illallah sai ka ji gaba ɗaya mafi yawan mutane suna faɗa baki ɗaya shin ya inganta game da karɓa ma mai ikama in yana ikama akwai magana biyu ko wanda ka cewa ana karɓa mai duk yadda ya faɗa ka faɗa madogararsu a nan ikama ita ma ana ce mata azanu shi mai ikama shi ma ana ce mai mu'azzinu don annabi ya ce bainal azanaini salatun tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah ana nan ko kiran sallah nan biyu tsakanin kiran sallah da ikama. kila an fahimta to kan haka sai sun kace cewar da annabi ya ce idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ya hada liman da ya hada mai kiran sallah da mai ikama. daga cikin na baya baya cikin littattafan da sun ka kan wannan saidu sadiq a cikin littafin sa fiqh sunna kila fahimci wannan sai dai lajnatu da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya mai mazauni a makka ta ba da fatawa ba a a fahimta in ka diba su sun ce ba a suka ce in kai dai shikenan ba a cewa wani abu amma ka'ida ba a dalili suka ce dalili na farko dai ba mu samu asali ko da guda ba cikin sahabbai wanda an karoto yana haka nan kila an fahimta law kana khairan la kuna ilai kila an fahimta kuma ka'ida in kai ka fassara al mu'adhdhinu faqulu mithla ma ma yaqulu al kai ka fassara al kace ya hada da mai kiran sallar da iqama sai mu ce to akwai wata ka'ida fassara in ka fassara kalima ana bin fassara malaman harko kawai ka ba mu guda na magabaci wanda ce ana yi kila an fahimta guda magabaci cikin waɗannan ɗabaka salasul ƙurunin mufabbala ɗabakar sahabbai ko ɗabakar tabi'in ko ɗabakar tabi'ut tabi'in ka kawo guda abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbasin cikin sahabbai ko ko kace ɗawusu kowa ne cikin tabi'ina na kusa ibn jubair kuka kuma daba kata salisa kace imam malik ko imam shafi komi mi sai suka ce duk ba a sama ba kan haka suka bada fatawa ba yi ina fatan mun gane sai suka ce a batta ga kiran sallah dai amma ko da kayi to babu wanda ya ce bid'a kai sai dai a kula in yi ma wanda ya ce za ka ce ka ƙara komi wanda an ka ce ha aka za ka cewa akwai hadisi da ya zo wai idan ya ce kada kamata salatu kada kamata salatu ka ce a kama Allahu a damaha hadisi na ba'if babu shi kila an gane duk da imamun nau ya kashi a cikin al'alkawo shi amma mai rauni na kware da gaske in ma akwai wani abu mai kama da haka shi ya tabbata to shi na to shi ma bai inganta ba amma kasance an ka ce la ilaha illallah masallaci doga gaba ɗaya muhammadu rasulullahi to wannan sabon bid'a ta ita kan wannan kila an fahimta duk ma ka'ida in ma za a karbawa abin da yake aka ce ba a karawa kila fahimci wannan to Allah ya samu gani akramukan lawo za mu karanta wa gamu takaita don wasu yi koke akwai malaman makarantun mata yan an ja da yawa za su makara don haka za mu karanta wannan mu tsaya gare ta ayi uzuri tambayoyin sun yi goma sha biyar takarda uku ɗaya muka samu karanta wannan ta uku kenan ya ce aka Allah ya kara malan karhin imani amin satin da ya wuce na bayanin kayi bayanin cewa ana yanka wa yaro ragunan suna guda biyu ita ko mace guda daya yace tambaya to in dai zan takaita abin da yake cewa karamar kaladan sauki yace wata karamar hukuma ta yi doka kowa kai ya wuce yanka rago guda ko namiji an kawo mishi ko mace kuma in mutum ana saba mai wa menene hukuncin wannan hukuma ko menene kuma hukuncin in na bi wannan doka to ya ta hukuncin wannan hukuma ta yi banga-banga ko ba haka ba da shirya manzo sallallahu alaihi wannan gaskiya an saba ma addini an saba ma ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa doka a ce abinda annabi ya ce a ce an kafa doka kakkai kaga a wannan ina jin kila ma jahilci ya kai su kuma ina zaton kila da kyar zan kila in ma din ko jiha din kila akwai malaman addini don dai duk wanda an malamin addini bai cewa haka ala halin dai wannan gaskiya ya saba mu addini kuma ya saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam saura da me saura da tarayi gare ka in ka bin fatwa imamu shafi'i kai abin ka komai ta ka zama ta rabe ko haka ba ba ya ka kenan ba shi wannan kenan suna da wannan amma akwai wanda fata ka suka ka bada fatawar cewa in ka yi tsoron cutar da kai a addinin ka a wani abu naka kana da rauni to shikenan kai abin da suka so amma haka san ka saba ma Allah ko ba haka ba kila illa dai kawai ka bi la yukallifu Allah ko ba haka ba da sauransu kuma ko ko a ce ka bi haka ai da ikrahu an tilasta ka amma da ala kula abin da ka so in ce dai ba addini na ba kada sun kama dokar da ta saba ma addini kuma kasar gaba ita dai ba akwai abubuwan da yawa sun ka saba ma addini musamman matakin zamu ɗauka game da wasu dai kawai amma dai sunna ta manzo a yanka rago biyu ga namiji aka yanka rago guda ga mace wannan shine suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to masha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik